بسم الله الرحمن الرحيم wannan shine majalisun mu sha tara a cikin majalis da muke na karatun littafin tazyinul khitabi fi adab as-su'al wal jawab zamu tashi al-adab al-ashir ladabi na goma an yakuna al-gard min as-su'al wadiha ya zama manufar tambayar a fili take kai tambayar da za a yi ta mata wata irin fassara a rasa gane me kake son ba kai tambaya kai a an yakuna al-gard min as-su'al wadihan ya zama tambayar da za ka yi to ya zama manufar ta fito fili da duk wanda ya saurare ka zai baka amsa to ya san abin da ka su'ali anil mahiyya kamar ka tambayi mai tambaya game da meye kaza misali yanzu zaɓe na gaban mu sai ka zo cikin tambaya ka ce mahiyya lintikhabat me zaɓe ka ga wannan tasalu an cikin lintikhabat me zaɓe ya ce hiya kaza kaza kaza kaza kaza kaga algarbu min as-su'al as-su'alu 'an lahiyya so kake cikin yanayin yadda abin yake me ma'anarsa kawil kaifiyya ko kuma ka tambayi kai tambaya game da ya ake abu kaza misali kaifa tawadda ko kuma kaifa amsahu al-khuffaini ko ko kuma kaifa atayammam ko duk waɗannan ko kaifa amsahu alal jabira duk nan a su'adu an kayfiyya ko aw al-kamiyya ko kuma adadi ko ka tambaya misali kaman ka ce kam adadu raka'ati duha ko kam adadu aqsari kam kam adadu kam adadu aqsari raka'ati duha wani adadi ne mafi yawanci na sallar duha sai ce kamani raka'ati sai ce sha guda takwas ko ka ce kam akallu raki a yakin duha raki a nawa ne mafi karanci ake yi a duha da ce raka wa'i biyu ta su a ta a ga algebu ne su'an ta na wa zai hal eh, manufatar da a fili ciki ta koyi ba au ma ga milal a gara da su ko kuma wani abu daga cin abin da muka ambata a baki a baya a game da manufofi na tambaya waɗanda suka riga suka gabata a baya hmm? hmm. limaza ya namu ɗalibin fil madarasa hmm? wani garbi ne babu ilgar ayyunan mai ilgar limaza shi wani mun yi kuma mai wani limaza الجرد eh, على Neman مين من eh, Ko ba haka ba ne? ikhtisaru su'ali ana son talib idan mutum zai tambaya ta kai ta tambaya kayyar ya tambaya ya ta wa adamu zikri tafsilatin wa juz'iyatin la da'iya laha da kuma rashin kada mutum ya rika ambatan rarrabe da kuma wasu kashe-kashe wanda ba su da babu katin mutum zai tambaya sai ya gaji yadda ma ne tamba wanda zai ba shi amsa kawai sai ma a zo a zata wata lakka yake gabatarwa wajen tambaya yake kaga yin wannan ne zai ce za Allah za a ba su lokaci za su zo hmm. ba magana waya ba ce sai da sun zo sun tsawaita tambaya kai ta mm, mm, mm. duk ba mai gama ba tambaya yake yi ولا تؤثر في المعنى كما da kashe تفصيلات ba su da tasiri a ma'ana. Hatta حتى bai yi الوقت kai ya zama ya ɓata lokaci wala yansa aslal mawdu'a kuma kai ya zama ya sa ya manta ma ya asalin me yake tambaya kan shi wannan babban abin wasu sun yi tambaya kawai zai su ta ta tambaya su rika faɗin abubuwan da ba su wani ma kuma yana tambaya na ba kan shi amsa husnul istima'i ba'da iqa'i su'al wannan yana da muhimmanci matuƙa shi ba kyakkyawan saurare a lokacin da mutum ya gama tambayar in ya gama tambayar to sai ya kuma saurara da kyau ya ya ta'allam husnal istima'i kama ta'allam husnal hadith haka wani ya madansa nasiha sai ka koyi kyakkyawan saurare kamar yadda kake koyon kyakkyawar magana eh, ana koyon kyakkyawar magana ko kuma ana sa a koyi kyakkyawan saurare ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم وتراهم ينظرون إليك وهم لا يسمعون ما sun yi سنة قلنك kallon kama ba kai husnul istima'i ba ibada iswal bayan kayi tambaya kai kyakkyawan saurare domin ka ji amsa mai kyau ya kulu imam al-khatib al-baghdadi rahmatullahi alaihi imam al-khatib yana cewa yanbaghi lil mubtadi idza hadara majlis at-tafaqquh ya kamata ga mutumin da yazo zai fara koyan fiqh a majalisin fiqh yana son ya koyi yadda ake ibada an yi min al-faqih ya zama kusa da malamin yake daga gwaggwadon zaman ka kusa da malami gwaggwadon fa'idojinka sai ya faɗo ta kalma ka gane abin da ka faɗi ban kana nesa ko da lasfika ce lasfika wani zubin ba ta isar da sako yadda ya kamata sai ka karshe iska sai ka ji iska ban kusa da malami kake to sai ka saurara abin da ya faɗi kai tsaye da wuya ya faɗi wani abu in kuma ba ka zama dafili ba eh. Eh, ko mu mugaffal kana kusa da malami amma ba ka gane abin da yake hatta ya kuna bi haifu la ya kasa anhu shay'un mimma ya kulu har ya zama ba wani abin da zai boye a gare shi wa yasmuta sannan kuma ya shiru wa yi yusghiya ila kalamihi kaji ko ya karkata ya ji maganarsa ya karkata ya isgha Eh, ya karkata ya ji maganar malamin so daga kan wannan kaga husnul isma'i babban abu ne kuma tambaya kai ko ba tambaya kai ba ana bukata kakka je ka ce mala ya ce susa ba ta bata sallah sai suka fita suka ce ai ya ce susa ba ta bata sallah ya ce susa ba ta bata sallah sai su kuma suka ce ai ya ce susa ba ta bata sallah so da idan mutum ya rihi sallar shi tana nan ya ci gaba kai da sallar shi wai malamin fata wadda ya bada ke gane so da haka yana da kyau kula da wannan وقد سبق ذكر كلام الإمام ابن عبد العلاء رحمة الله عليه أن العلم أوله الصمت وثانيه غسل الاستماع مغنى الإمام أبو العلاء تاجباتا شوائلني فوقا سشيني الصمت da ka yi shuru shuru koyan shiru sannan wasanihi husnul ba sannan kuma da biyu daga cin abin da ke ba mutum dama yin ilimi shine husnul istiba kyakkyawan saurari shi yasa ka yanzu a tarbiyya malaman tarbiyya wannan zaman cin abin da suke kula da shi akwai akwai alistima saurari eh. akwai maharatul listiga ƙwarewa a saurare eh, ƙwarewa a iya saurare domin an fahimci ɗalibai da yawa a bincike da aka yi ilimi ɗalibai da yawa sai su zo aji ba su sauraron malami abin da yake kyau musamman wancan zamani na wanda yake cikin a sauratil kwamfutiriya abin da alhasubiyya shi kenan kawai wani ɗalibin ma yana ana abin da yana latsa kan waya ne لا الاستماع طبعا الاستماع يشاؤك ألا يقاطع المسؤول أثناء كلامه قبل أن يتم كما قال في ذلك الإمام الخطيب هيا زمع يا ينك ونديك تنبيع قبل أن يتم كافن يشك مغنسا كما قال الإمام الخطيب رحمه الله كما يقول الإمام الخطيب البغدادي يشيء ولا ينبغي أن يستفهم من الفقيه حكم الأصل الذي يذكره له هذا من سوراني كومي تنبيع يتنبي ما لم فقه حكم الفصل الذي يذكره له hukuncin وانا abu da yake rarrabe masa qabla an yutammimu al-faqih dhikra malamin ya gama amurkan masa ana bayani ka ce ka ce waɗannan abubuwa guda biyar ne sai ka faɗi uku to bai kamata kuma ya shigo da wata tambayar ba ka bari sai ya ambaci biyar din nan to daga nan sai ka yi sai ka sake kana da wata tambaya ko kuma ya ɗauka ya ce abubuwan nan guda uku ne sai ya ce na ɗaya sai ya ambaci sai ya fara kuma sharhi kai to ka yanke sake yin wata tambaya ka bari sai ya gama in ya gama tsaf to daga nan kai kuma sai ka shiga wannan mutum ya makanta tarbiyya har a wajen mitin ba za a riƙa jan haushin shi wannan ana mitin kawai wani na jawabi sai zo ya to wani daga nan shi nan sai rubuta ka a cikin bakin littafin zuciyar shi shi nan ka zama cikin min a da'i ya ta jin haushin sai ai dama na fahimci tun lokacin da ake aka je mitin so yake su yi min mutunci sai ya kasa fitar da shi فربما وقع له البيان عند انتهاء الكلام so tari in wannan da kake jintse shi zai zama kila da kabashi ya kammala to a cikin kammala su za ka samu amsar da kake son haka shi ya sa ai masu rubuta tambaya kafin a gama darasi to tari sukan yi tambaya a cikin abin da an riga an fari sai an zuwa ne sai an yi riga an yi bayani kuma yana nan akai amma tambayar uzurinsa ita ce uzurinsa shine ya gabatar tambayar kafin a yi bayani ko ba zai iya dawo da tambayar ya ɗauke ta tun da rubutuwa ya aiko ta riga ta zo inda za a karanta kaga shine wannan قال الله تعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي ولا تعجل بالقرآن حتى يجدى وقعاتي من قبل أن يقضى إليك وحيه انت عفو عزم مقى وحي ينسى وقل Allah زدني علما شيني can a كتكي شان أتشن سورة القيامة يكي شيوا فإذا قرأناه فاتبع قرآنه gane? so da kada kai gaggawa malami na ma bayani ta yi tambaya bai gama ba kuma ka ginse shi kila a cikin bayanin za ka samu amsa inin ta haka la mulfaqihi idan maganar malamin fikihun ta kare walam yadillahu al-hukmu sai ya ji hukuncin bai fito masa fili ba sa'alahu anhu hina idin to ana an bashi dama ya tambaya fa inna shifa'a li'i su'al domin maganin rashin fahimta jahilci maganin shine a su'al tambaya halla sa'alu idh lam ya'lamu innama shifa'u li'i su'al hadisan al-imam Abu Dawud na mutanen nan da mutum ya zo yana da ciwo a jikinsa janaba ta kama shi je tambayi malaman kauye sai suka ba shi fatawa halaka sai sai wanka ta je ku zuba ruwa a jikin famaya sai ya mutu aka ba maza su labarin su ne ce qataluhu qatalahumullah halla ta'alu idh lam ya'lamu innama shifa'u li'i su'al kaga hadari na sha hudu sihhatul fahmi lil jawab ana bukatar ka zama ka kyautata fahimtar tambayar da ake kun ga wannan zamanin namu da muke ciki musamman gab da zaben nan to lokacin canza ba mutane magana ciki musamman malamai malami zai zo ya jawabi sai wani sai ya zo sai ya yanki wani abu sai je sai za ya ce ko dai da mummunan nufi dama ya saurare shi ko kuma tsakanin da Allah bai fahimce shi ba bane ana da irin nan. shi yasa a wannan zaɓen a zaɓe a bayanin siyasa ba fa kowa sai yayi ba shi abin da nake ce mutane kenan wa'azi na kenan ba kowa sai yayi jawabi in wani ya ya isa ya gamsa ya za a ce kowa sai jawabi wanda zai yi wani in wani ya yi ya wadatar ba sai an ji kuma bakin wani ba shi kuma wancan ba za a a ce mishi ai shi ya yi shigo ra'ayin shi sai a kuma faɗi ra'ayin shi na daban fala ya qul na'am idza sa'alahu al-alim hal fahimta huwa lam yafham kada mutum ya yaudar kansa malami ya tambaye shi ce ka gane bai gane bai ce ya gane ko gane ce gane ba to wannan talibi mai gaskiya kenan talibu saduku kenan talibi mai gaskiya idan su ila hal fahimta walam yafham yaqulu la bai gane bai ce ban gane ba ko wannan can ɗaliban ɗaliban larabci ɗaliban makarantar larabci da abu larabe ya zai musu larabci suna yana hal fahimtun suna na'am ashe la yafhamu na ayyashin fa kamar yana magana duwatsu ne shikenan ran da kawai zafi kawai da ya gabe ba a fuskar su da ya gabe yana ce wallahi ma fahimtu suka zata wa'azi ne ya zafi suka ce Allahu akbar irin sun zata ayan nan ya jawo mai zafi ragagaza yi ko su kai kafa ka gane ka ce ka gane ba ba laifi a ciki malami zai san a ce ba a gane ba dabi'ar malami ke nan baya san a ce ba a gane ba kuma dole a ce وهذا من علامة هرمان العلم وأن العلامة تسمتم بذي سامي إلمي وبيغاني بيتي يا غاني يقول الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى فإن أجابك الذي سألت إتوان دك ختم جايباك أمسا بما فيه كفاية لك فقع الكلام idan ya baka amsa abin da ya wadatar da kai to ka yanke magana daga nan sai ka sake kiro tambaya wa illan nujibta bima fihi kidayatun idan ko bai amsa maka da abin da ya ishe ka ba aw ajabaka bima lam tafham fa qul lahu lam afham wastazidhu ne da imam da hazbin zahiriya kun ga zahiriya nan ta gaskiya ke yace aw ajabaka bima lam tafham ko kuma ya baka amsa da baka gane ba fa qul lahu lam afham ka ban gane ba wata zidhu ka neme ya sake ma bayani fa in lam yazid ka bayanan in bai kara maka bayani ba wata kace ya shigo au ada alayka al-kalam al-awwala ko kuma ya maka magana farkon dai wala da bai kara ba fa amsik an hutula da ji kame wa illa hasalta ala sharri in ba ka wato sharri zai biyo baya in ka zaki maka ya maka yadda ya ka to kaga wa ya jawo eh kila da damuwa shi mai shi kenan bai sake ba ya sake maimaita mai ta maka sai baka gane ba shi kenan ya sake maimaita mai ta maka wata abu to sai shiru wal adawati kuma gaba walam tahsul alama ma turidu min ziyada kuma ba za ka samu abin da kake so ba na ƙara saboda ka in mutum ka tambaye shi ya maka bayanin da baka gane baka ce baka gane bai sake ma bayani sai ya kima to daga nan ka kyale عقبه جنيه ليه تشتري مقهى هاي مغفلني انت في كده في طاقه مغلقه لا لا شيء مغفل هذا صبك الله يكرمكم والله يبارك فيكم ايتي لوالدنا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين